11 ga watan ramadan shekara tara bayan hijira wanda kuma shine 27 ga watan biyar shekara ta 2018 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin darasi na biyu na suratul amfal wadda jiya muka fara karatunta muna roƙon allah ya mana katari da karantawa da fahimta akan daidai Da kuma isar da saƙo bisa daidai da yin aiki da daidai. Na'am. Abdullahi hmm. min ashe ko ni waje in bismillah ruwman ruwai kamar a min beitika min afti wa ina fari kominal mu يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما يد Ubangijinka ya fitar da kai daga gidanka da gaskiya wa inna alhali kuwa tabbas wani yanki daga cikin muminai su suna kin hakan yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan suna jayayya da kai a cikin al'amari na tabbas bayan ya tabbata bayan ya bayyana ka annama yusakuna ila al-maut kai ka ce ana kora su ne zuwa ga mutuwa wahum yanzurun alhali suna kallo ayoyin da muka karanta a jiya a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa an yi jayayya tsakanin sahabbai dangane da dukiyar da aka samu ta ganima bayan an gama yakin badar wannan jayayya sai ta jawo har Allah maɗaukakin sarki da kansa ya yanke hukunci yaya za a yi da dukiyar ganima yas'alunaka anil anfal sai ce kulil amfal lillahi war rasul sai Allah ya kwace al'amarin raba ganima daga hannun mayaka ko kuma su sahabbai a tsakaninsu sai ya ce shi da manzansa su suke da ta cewa dangane da ganima sai Allah bai bari a tsakaninsu su raba ba wannan ba dole bane ya zama shine abin da su suke so amma dole su sallama su bar abin da suke so su yi abin da Allah da manzonsa suke so akan wannan ne Allah ya kawo wannan kafu tashbih kamar da ibnu kathir ya hakaito daga ibnu Jariri tabari da ikrima da kuma waɗansu daga cikin magabata waɗanda suka tabbatar da wannan kafu tashbih din tana nuna cewa kamar yadda Allah bai bar ku kun yi abin da kuke so ba dangane da kayan ganima haka dangane da zaman gida ko a fita a yaƙi ko in an fitan me ya kamata a yi shi ma Allah bai bar ku ku yanke da kanku ba sai Allah ya tsara akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq Allah ne ya fitar da kai daga gidanka da gaskiya domin ya tabbatar da gaskiyar da yake so ya tabbatar ko da cewa ba duka mutane ne suke so a fita ba wato kamar yadda a da can Allah ya yanke hukunci ba tare da la'akari da mai mutane suke so ba haka nan ma Allah ya yanke hukuncin a fita daga gida a je a yaki wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun duk da cewa da yawa wani yanki daga cikin mu'minai ba sa so a fita a yakin an gane ma'anar wannan kaɗin ta jawo maganganu da yawa na malamai amma wannan shine mafi rinjaye a cikin maganganun malamai na me ake nufi da Allah ya ce kama akhrajaka rabbuka ai ka rabbuka azza wa jalla bi iradatin minhu wa mashi'a wa in kana fariqan minal mu'minina duk da cewa da yawa daga cikin muminai ba sa so su fita to haka Allah ya sa aka fitan kuma aka je aka yi yakin kamar yadda a baya in ta za'a amral ganimati minal mu'minin fakadhalika hakama ala al wa in kana fariqan min al-mu'minina lakarihun al ka gane to shine Allah yake cewa kama akhrajaka rabbuka kamar haka ne Allah ya fitar da kai daga gidanka min baitika daga gidanka a Madina kenan kuna zaman zaman ku sai Allah ya kawo sababin da dole za ku fita dalili yayi da maza za su fita lokacin da kashi zai bugi kashi Ƙwauri zai daki kwauri lokacin da za a yi yakin badar kenan wa in kana fariqan minal mu'minina Hun. da yawa daga cikin mu'minai ba sa so a fita a je a yaki yujadilunaka fil haqqi ayyumarunaka fi sha'ani. ma athbatahu Allah azza wa jalla wa haqqaqahu suna suna ja da kai suna musu da kai suna cewa yaya za a yi a yi haka alhali abu ne na tabbas dole sai an yi kawai saboda Allah ya ce dole sai an yi don haka za a yi shi ne alhaq ba da ma ta bayyana ai ba da ma ittadaha wa zahara bayan gaskiya da tabbas ya bayyana cewa dole za a yi na mai jayayya ai ba jayayya ka annama yusaquna sakuna ilal maut kai ka ce ana kora su ne zuwa ga mutuwa sun razana daga farko wahum yanzurun ai wahum yanzuruna ayanan annahum yusaquna ila ilal maut dole su ji tsoro dole dan adam baya son mutuwa dole dan adam yana tsoron mutuwa in aka ga mutuwa dole a ji tsoro haka Allah madaukakin sarki ya ce da kafin a yaki mutane wa laƙar kuntum tamannawna mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun da kuna fatan a zo a gwabza amma da ko ga mutuwa ta zo da gaske sai kowa ya fara jin tsoro faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun to shine nan ka annama yusaquna ila almauti wa hum yanzurun kai ka ce ana kora su zuwa ga mutuwa ne alhali suna gani baro baro bayani dangane da abin da ake ciki a yau wato wannan darasi tun daga nan har zuwa ƙarshen inda za mu tsaya yana magana ne akan yakin badar Yau malfurkani yau takal jama'an ranar gaskiya ranar da aka yi ba ta kashi ranar da aka yi yakin farko na gaba da gaba tsakanin musulmi da kafirai tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da rundunarsa da shi da rundunar kafirai da su da jama'arsu wannan ranar rana ce mai girma a wurin musulmi da kuma tarihin musulunci gaba ɗaya waɗannan ayoyi duk da za mu karanta suna bayani ne dangane da abubuwan da suka faru a yakin bada to amma saboda darasi ne mai yawa mai faɗi za mu takaita karatun yau akan tafsirin ayoyin ne kaɗai za mu tara dukkan bayani dangane da abin da aka ciro a cikin ayoyin na fawa'id mu gama da su a yau amma bayani akan yakin badar da yanda aka yi ba ta kashi da yanda aka yi gumurzu da yanda har Allah madaukakin sarki yayi liyu yuhiqqal haka wa yi butilal batila walau kari al wannan ku ba mu bashi sai gobe in Allah so ya yarda shi kuma zamu shiga fagen daga ne ayi yaƙi tare da mu kai kace ana yi ne muna kallo amma karatun yau insha Allah zai yi bayani ne dangane da ayoyin mu gane fassarar su gobe in an zo bayani sai zama kana hararo abin da aka fassara na daga ayoyin wannan shine zamu yi mu da darasin na hakkin sa kamar yadda muka yi wa yakin Uhud a suratu Ali Imran bakin Badar kuma dama mun ce a bamu bashi kaga lokaci lokaci gashi Allah ya kawo mu mu je gaba alarama وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين نعم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين فتنا tuna lokacin الله يكي yake muku ɗaya daga cikin rundunoni ko ɓangarori guda biyu annaha lakum cewa lallai tabbas ɗaya daga cikinsu kan za ta zama taku wata wadduna anna ghaira za ta shaukati ta kunu lakum amma ku sai kuke fatar a ce wannan wadda babu ƙayar a cikinta ita ce za ta zama taku wa yuridu Allahu an yuhiqqal bi kalimati amma shi kuma Allah yana nufin sai ya tabbatar da gaskiya ne da kalmominsa wa ya a dabiral kafirin kuma sai ya tumbuke tushen kafirai li yuhiqqal domin ya tabbatar da gaskiya ta tsaya da kafarta wa yi butilal batila kuma ya ruguza ƙarya da barna walau kari halmujirimun ko da kafirai sun ki hakan Allah ce wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatai ka tuna lokacin da Allah ya muku alkawari anna ihda ta'ifataini imma ta'ifatu al'ir wa imma ta'ifatu annafir takunu lakum ka tuna lokacin da Allah ya muku alkawarin cewa zai ba ku ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu ko dai Allah ya gadar muku da rundunan nan ta wato tawaga waɗanda suke ɗauke da kaya na arziki kayan alatu na kasuwanci ko kuma Allah ya gadar muku da samun nasara akan runduna ta soji kuna da alkawarin ɗayan biyu ko mai kaya ko kuma mai sojoji dole dai za ku samu nasara akan ɗaya wannan sai an gwabza yaƙi kafin ku samu nasara akan runduna ta sojoji wannan kuma ko da ba a gwabza yaƙi ba cikin sauƙi za ku iya samu kuma dukiya ne da moro-moro a ciki ɗaya ɗaya daga ciki za ku samu Wata wadduna an na gaira za ki shaukati kunu lakum tunda Allah ya ba ku zabin za ku samu ɗaya ko kuma sai kuka fi son kuna fatan a ce mai sauƙin nan wanda ke da moro-moron nan a cikinta wanda akwai arziki da kayan alatu da dukiya kuma wanda shi ba sai an yi yaƙi an daki wuya ba shi kuka fi so kuna ku zaɓin kenan wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wannan anna ghaira zati shaukati bi ma'ana zati al-qitali was-silahi wato wanda babu yaki a cikinta wanda babu maganar sa makami shine ash-shauka wanda ba wahala a ciki shi kuka fi so wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati shi kuma Allah ba ita fi so ba shi ya fi so a yi saboda Allah yana da wani objective yana da wata manufa a gaba ba kawai a kwashi dukiya ba a'a Allah yana so sai ya nuna wa kafirai gazawarsu sai Allah ya nuna wa muminai taimakonsa a kansu sai Allah ya nuna wa kafirai ƙarshensu sannan Allah sai ya tumɓuke tushensu shine manufar Allah don haka kaga dole sai an gwabza gwabzawar soji kafin a samu wannan manufar ta tabbata wa yaqta dabiral kafirin ay wa yastasila dabiral kafirin sai Allah ya tumɓuke tushen kafirai tun daga ƙasa ya tumɓuke su li yuhiqqal haqqa domin Allah ya tabbatar da bimana li yusbitahu wa yu'inahu wa yansurahu wa yuzhirahu wa yubtila al batila ay wa yadmagha al batil sai kuma Allah ya rusa ƙarya ya ruguza ta da ita da barna walau kare hal mujrimun ay walau kare hal kafirun al mushrikun ko da waɗannan kafirai masu shirka sun ki Allah ya ce ya yi alkawarin ɗayan biyu ya aka yi haka imamu ahmad da sauran malaman hadisi sun ruwaito cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaman zamansa a madina da shi da sahabbansa a shekara ta biyu an yi hijira shekara ɗaya shekara biyu an dawo kun san abubuwa da yawa da suka faru a makka na cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran mutane ba sa son barin makka dole ce ta sa su suka bari mutanen baka suka kore su allazina ukhriju min diyarihim aka raba su da gidajen su ka gina gida nawa ne kudin gidan nawa ne kudin filin ba kimanta shi ba an kore ka a gidan wa amwalihim an kore ka daga dukiyarka kana da dan jarinka kana da rumfarka a kasuwa kana da gonarka kana da wurin sana'ar ka. kana da dukkan assets da ka mallaka waɗanda ka gina ko kuma ka taskace a makka sai aka kore ka kuma ka ce ba za ka ɗauki sisi ba ka za ka fita yanzu kana neman ba ka fita da ranka ne bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ba don sun cuci kowa ba ba don sun ci kuɗin kowa ba ba don sun taba haƙƙin kowa ba sai dai kawai don sun ce su suna so su yi addini sai aka kore su wannan abun ya sa da yawa daga cikin muminai tattalin arzikin su ya kare da yawa daga cikin muminai sun bar jarin su a can kuma ba su isa su taba ba waɗancan sun je sun rike sun mallake ƙarfi ya ci ana fahimta ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya samu labari cewa waɗannan mutane da suka ƙwace dukiyarsu da gidajensu da komi nasu sun haɗa dukiya da yawa sun tura kasuwanci na fatauci zuwa ƙasar sham ƙarƙashin jagorancin abu sufyan ga suna a hanyarsu ta dawowa za su bi ta yankin kogin badar su wuce sun fito ta sham don sai ka bi ta yankin da zai fi kusa da madina kafin ka isa makka ana fahimta don haka wannan labari da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu sai ya ji daɗi ya kira sahabbai ya ce da su ko mutanen makka muhajirun kun bar dukiyoyinku mutanen nan sun kwace kun bar gidajenku mutanen nan sun kwace ba tausayi ba jin kai aka yanzu Allah ya dan baku damar da za ku iya karban wani abu daga ciki ko da ba ku samu duka ba ai ba a bari a kwashe duka Baka ga su ma sun turo runduna tasu ta yan kasuwa sun je sun yi musu kayan arziki da yawa suna dawowa Baka ko za ku fito mu je ni in jagorance ku ku je ku samu ku kwace wannan kayan sai ku rage asara sauran kuma daga bayan Allah ya sa da hanya kwa iya samu ku kwato sauran kuna fahimtar abun sai sahabbai suka ji daɗi suka ce kwarai ko ya lalla ya za a yi ba za a yi haka ba kuwa ai za a dan rage asara ai wani ma za a dan rage masa kaza ai matsala ta faru da yawa in aka samu wannan abun ka raba mana ai za a dan rage wani abu saboda irin su Abdurrahman ibn Auf wanda da suke da dukiya a Makka da suka zo Madina sai da suka fara da dako ya fara from zero ne da ya bar babban shago da kaya da gonaki da kayan alatu yanzu ya zo sai da ya fara da dako ya dan tara dan saro sisi kafin ya zo ya sake dawowa don haka da yawa basu riga sun farfado ba yanzu ga dukiya ta waɗanda suka zalunce su suka danne nasu yanzu kuma za su dan kwaci wani abu a ciki ka wani ai dumi ai duyu ne wani akwai zalunci a ciki ba zalunci a ciki wannan ma ba wai za su rage asara ne tunda biyan da aka yi ba za su iya mai da duk abin da aka kwace musu ba sai suka yi sauri aka fita sai ba a yi shiri na yaƙi ba saboda ai wa'annan 'yan kasuwa ne ba sai an yaƙi ba ana zuwa aka zare musu ido shikenan za su sake dukiya sai a kwace sai su je su ce ma sauran mun karbi kaɗan sora sauran daga baya muna zuwa kun fahimta sai annabi sallama ya fita tare da 'yan mazaje matasa da sauransu masu 'yan jini a jika su mutum 300 da ɗan wani abu an fahimta sannan kuma da yan raƙumansu guda saba'in ana karɓa karɓa wannan ya hau ya ɗana wannan ma ya hau ya ɗana haka aka ci gaba da tafiya abu sufiyan shine jagoran wannan runduna masu riƙe da dukiya sai ya samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga shirin da yake yi Allah ne da nufinsa sai ya sa suka samu labari saboda Allah yana so ya cimma wata manufa shine li yuhiqqal haqqa bi wa yubtil al batil inda Allah ya ga dama sai sa waɗancan ba za su sani ba kuma cikin sauki sai a zo a kwace dukiya amma Allah ba dukiya ne yake so a samu ba akwai abin da yake so amma in ba ta dukiya ba ba za a tsokani mutane su fito ba in an ce musu yaki ba su taba yaki ba yaki ba experience har kawai ana jin tsoron mutane na a ce a yaki sai an yi dabarar da za su fito don haka sai aka ce akwai kuɗi a cikin lamarin da aka zo fitowa sai abu sufyan ya samu labari sai ya aika ma qurayshawan makka cewa ku turo da rundunar soji ta zo ta kare muku dukiyar ku in kuna so mu isa lafiya in kuma ba haka ba to ga muhammadu nan da mutanensa za su zo su yi mana wato fin karfi su kwace wannan dukiyar taku don haka ku turo da rundunar sojoji waɗancan sai suka ga a aina mata samu sai su kuma suka yi shiri sai suka ce abun yaƙi ne ma yanzu tunda muhammadu ya tsokane mu dama mai neman kuka ne an jefe shi da kashin awaki kawai sai suka shirya suka da runduna ta mutum kusan dubu suka ce kawai an je yaƙi kawai za a yi tun da su riga sun fito kuma har da shi ma dubu uban tafiya a cikinsu kawai mu je mu murkushe su kawai kaga su ba yaƙi suka zo ba su kuma wannan sai suka turo abu sufyan sai ya yi wayo sai ya zagaya ta gefe sai ya sulale sai gudu sai ya tsira sai ya isa maka dukiya ta isa tunda sun samu an tsere da dukiyarsu me kamata a yi sai a ce a haƙura ko a sai suka ce ina ai aje kawai aje a yaƙi tunda ya fito a yi dama so muke dama mu samu ƙiliu ne ya jawo bau sai suka taho suna cikin tahowa ɗin nan shine Allah ya bada annabi sallama labari sai Allah ya ce to tun kafin waɗancan su samu su tsira tunda waɗannan ba san me ake ciki waɗancan suna tsira suna hanya suna tafiya sai aka gaya masa cewa za a samu ɗayan biyu fa waɗancan fa sun shirya suna zuwa kuma tawaga ce ta runduna ta bataliya guda sojoji guda dubu mayaka ku kuma nagu matasa ne waɗanda ba saba yaƙi ba ga yunwa ga wahala suna yatri cikin wahala sannan kuma ga kuma wannan waɗanda suke rike da kafila ta waɗanda suke tare da dukiya haka Allah muku alkawarin za a samu ɗaya kan za a samu wanne ne ɗayan Allah bai bada amsa ba an fahimta to ana cikin tafiya shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya wa sahabbai cewa ta yiwu fa ba za mu samu nasarar wannan ba amma kuma akwai runduna wadda za mu fuskance su mu yaƙi me kuka gani sai da yawa suka rika ce ka yaƙi kuma a ya maganar kuɗin ina maganar waɗancan ɗin suna ta tambaya akan can shi ne Allah yake ce yujadilunaka fil haq ba zan yi nisa da mu a cikin labarin ba saboda wannan na baku taba kalashe ne sai gobe an fahimta ko saboda haka sai suka rika cewa yaya kuma an ce za mu je mu samu abin da ya sa ka fito da mu daga gida maganan kuɗi ne fa maganar yaƙi kuma ya aka yi ta zo shine yujadiluka fil ba da ma bayyana. bayan waɗancan sun sun tsira har gaskiya ta tabbata cewa za a yi gumurzu kuma still waɗansu suna ja suna ce yaya kuma za a koma kan wannan ka annama yusaquna na ilal maut sun razana sosai sun kiɗi mai kai ka ce ga mutuwa nan ana ce ku je ku shiga Shi ne Allah yake cewa Allah riga muku alkawarin za a samu ɗaya amma ɗayan da za a samun nan Allah yana son wanda za a je ƙashi ya bugi ƙashi ne Shi ne ma'anar liyu hikkal haƙƙa wa yi al sai Allah ya tabbatar da gaskiya ta tsaya da gindinta wa yi al kuma sai Allah ya ruguza ƙarya ولو كره المجرمون أنا فهمت to me faru إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين Wama taca lahu mahul illa Bushra, Wani ta zama in nabihi ƙulubukum. Waman na tsaro illa min cimbila, Inna Umar, a rabba kum ka tuna lokacin da kuke neman agaji daga wurin ubangijin ku. fastajaba lakum sai ubangijinku ya amsa muku anni mumiddukum bi alf na muku alkawarin zan ba ku agaji na rundunar runduna ta bataliyan sojoji alfin guda dubu minal mala'ikati amma sojojin mala'iku murdifin waɗanda suke goyon juna waɗanda suke masu bin juna wa ma ja'alahu Allahu illa bushra ba komi ne yasa Allah ya sanya muku wannan ba sai da don ya zama muku albishir wa litatma inna bihi qulubukum kuma domin zukatanku su samu nutsuwa da wannan albishirin wa man nasru illa min indillah nasara babu ita face daga wurin Allah inna Allaha azizun hakim lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa bayan dalili ya sa yanzu ya zama fa dole sai an yi yakin nan lama halata maganar za a koma ko maganar za a canza shawara ba zai yi ba dole sai an yi don haka kawai sai dai a nemi taimakon Allah a yaki shine Allah ce iz na rabbakum ka tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku bi mana iz tatlubuna al min rabbikum fastajaba lakum sai Allah ya amsa addu'arku wannan abin ya faru ne kamar yadda Umar ɗan Khattab ya ruwaito Allah ya ƙara yarda a gare shi cewa an ji an tsaya a fagen daga al'amari ya zama abin tausayi annabi sallallahu alaihi sallama shi da mutanensa mutanen nan ba su saba da yaƙi ba shi ma bai taɓa yin yaƙi ba babu wani taimako yanzu sai Allah kaɗai la haula wala quwwata illa billah don haka annabi sallallahu alaihi sallama da yawa daga cikinsu sun samu sun yi bacci da daddare gobe da safe ne za a yi inna mau'idakum subh Allah ce gobe da safe dole a gwabza kawai ba maganar komawa gida no retreat no surrender sai annabi sallallahu alaihi sallama ya tsaya shi kuma a cikin dare ya kwana yana sallah yana addu'a yana roƙon Allah ya miƙe ya kalli alƙibla yana ta addu'a yana ta addu'a yana cewa ya Allah waɗannan 'yan mutane da kake gani idan ka bari aka ruguza su ya Allah in ya kana so kar a sake bauta maka to ka bari a kashe mun waɗannan ya Allah in kana so a ce haskenka ya dushe to ka bari a gama da waɗannan ya Allah in kana so kar a sake bauta maka a duniya to ka bari a gama da waɗannan ya Allah bana da wasu da suka wuce mun waɗannan Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu ya rinka wannan addu'ar har ya kai ga safiya ta yi annabi sallallahu alaihi sallama sahabbai suka rika bashi kwarin gwiwa wanda ya bashi kwarin gwiwa na ƙarshe shine lokacin da abubakar babban aboki amini annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a har mayafinsa ya faɗi a ƙasa yana ta roƙon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ɗauko mayafinsa ya lulluba masa ya ce masa addu'an nan ta isa haka Allah ya amsa maka ya ce tabbas Allah ya ji roƙonka kuma Allah ya amsa sai manzon Allah ya ji ƙwarin gwiwa shine wanda wani zai yi addu'a shi ya ƙara masa ƙwarin gwiwa yau gashi shi yana yi wani daga cikin sahabbansa ya kara masa kwarin gwiwa sai annabi ya kara samun nutsuwa sahabbai suka samu nutsuwa kawai shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan karɓar addu'a da Allah ya yi gare ku shine an nimu bi alf sai Allah ya aiko wa annabi sallallahu alaihi sallama cewa Allah ya aiko masa ya yi approving ɗin za a turo masa runduna ta mala'iku guda dubu da za su taya su yakin nan su nawa ne su ɗari uku da 'yan kaɗan waɗancan kuma fa su su dubu ko kusan dubu sai gashi Allah ya ce zai aiko musu da runduna ta mala'iku guda dubu to a cikin suratu Ali Imran Allah maɗaukin sarki ya ƙara da cewa wannan dubu uku ɗin Allah ya yi alkawarin cewa zai daɗa ninka muku su zai ƙara muku su za su koma dubu uku sai Allah ya ce kai in kuka yi haƙuri ma kuka ƙara tabbata Allah ya ga akwai bukata to akwai waɗansu ko ta kwana na rundunar sojoji na mala'iku guda dubu biyar su ma Allah zai iya turo su to shine nan sai Allah ya ce Allah ya muku wannan ne saboda ya zo muku albishir kuma don ku su nutsu ku tsaya ku bauta wa Allah tare da jin cewa akan gaskiya kuke ku sani da cewa nasara ba daga kowa take ba sai daga Allah Allah din nan shine mabuwayi wanda ya ɗaukaka akan kowa kuma Allah shine mai hikima mai faru إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من hmm. ليطهركم به ويذهب عنكم الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق منهم كل بنات kumun nu'asa amanatan ka tuna lokacin da gyangyaɗi yake lullube ku ka tuna lokacin da Allah yake lullube ku da wani irin gyangyaɗi amanatan minhu domin ya zamo samar da nutsuwa da aminci a gare ku daga gare shi wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an kuma yayin da yake saukar muku da wani ruwa daga sama liyutahhirakum bihi domin ya tsarkake ku da wannan ruwan wa yuzhiba ankum rijiza shaitan kuma domin ya tafiyar muku da waswasin shaitan waliyar bita ala qulubikum kuma domin ya daure zukatanku wa yusabbita bihil aqdam kuma domin ya tabbatar da dugadugai da shi ubangiji madaukin sarki yana ce mana anan izi wa shi kuma nu'asa amanatan minhu ka tuna lokacin da gengedi ya kwashe ku bayan da aka iso an tsaya ana cikin tsoro din nan sai Allah ya sanya gengedi ya zo ya kwashe mutane suka yi bacci suka samu nutsuwa sai suka farka alhali ba sa jin wannan tsoron yanzu gaba daya shine amanatan minhu domin ya zama wannan gyangyaɗin ya zama muku wato samun nutsuwa da aminci ai amnan minhu kenan wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an kuma Allah ya saukar muku da ruwa na musamman daga gare shi daga sama yutahhirakum bihi saboda wannan ruwan ya zama ya tsarkake ku ku ji karfi a jikinku sannan ya wanke ku wa yuzhiba ankum rijizash shaitan ai wa yuzhiba ankum waswasata shaitan kuma domin Allah ya tafiyar muku da dattin shaitan na sanya waswasi da tsoro waliyarbitu ala qulubikum ai waliyusabbita qulubakum kuma don Allah ya dada daure zukatan ku ya tabbatar da su wa yusabbita bihil aqdam kuma don Allah ya sanya kafafu su tsaya akan ƙasa ka taka ka ji dindirin saboda ka samu nutsuwa sosai kada ma kafa ta rinka zamewa idh yuhi rabbuka ilal mala'ika ka tuna lokacin da Allah yake yin wahayi wa mala'iku yace da su anni ma'akum ni ina tare da ku fasabbitul ladina amanu ku je ku karfafi waɗanda suka yi imani sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b ni kuma nayi alkawarin zan ba da gudumawa ta hanyar sanya tsoro da fargaba a cikin zukatan waɗanda suka kafurta fadribu fawqal anaq in kun je aikin da za ku yi shine ku rinka dukan saman wuya kawai wadribu minhum kulla banan ku rinka saran dukkan inda kuka ga yanka ta kowace yatsa zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula ba kuma yasa Allah zai saka musu da wannan ba sai don saboda sun saba wa Allah da manzon Allah sun nemi yaƙi da Allah da manzon Allah wa man yushaqiqi Allah wa rasula duk wanda ko ya saba wa Allah da manzon Allah fa inna Allah shadidul iqab fa inna Allah shadidul iqab to lalle Allah mai tsananin kamu ne na ukuba zalikum wannan ukubar kadan kenan fa zuquhu ku dan dani kudar ku wa anna lil kafirina azaban nar bayan kun mutu kuma akwai azaba ta wuta tana jiran kafirai to abinda Allah yake gaya mana anan shine gengedi ya zo ya kwashe su kuma aka zo aka yi ruwa wani irin ruwa na ni'ima sai suka ƙara samun nutsuwa sannan suka samu tsafta ta waje ta gangan jikinsu aka yi ruwa ya wanke su sannan zukatansu kuma imani ya ƙarfafa. Allah ya saukar musu da nutsuwa ta ciki Allah ya yi wannan ne saboda ya tabbatar da kafafunsu ya tabbatar da zukatansu zuciya ta tsaya da imani kafafu kuma su tsaya saboda ka samu ka yi bacci sannan kuma ruwa ya buge ka ka tashi ka ji nutsuwa ba zafi kafafu su tsaya sannan zuciya kuma ta tabbata Allah ya ce bayan wannan kuma sai Allah ya wahayi wa mala'iku ya ce ku sauko ƙasa ku je ku ƙarfafi waɗanda suka yi imani ni kuma zan cusa tsoro da fargaba a zukatan waɗanda suka kafurta don haka in kun je ku yi aiki kawai da ku mala'ikun da kuma su muminai in an riga an fara yaƙi to fa ba jin tsoro kuma ba tausayi kuma ba kakkautawa ku rinka saran wuyan fadribu fawqa al'anaq waɗannan kafiran idribu fawqa a'naqihim fawqa riqabihim wa ru'usihim ku daki kawunan su kawai Allah ne ba ku izini wadribu minhum kulla banan ay wadribu minhum kulla mafsalin min mafasilihim wa kulla uduwin min a'dha'ihim sannan kuma abin nan eh, abin nan shine ku sassare kowane yanka kowace yatsa daga cikin wato yatsun kafa ko yatsun hannu duk inda kuka samu kai ku kai ku kai sara ku kai suka Allah ya ba ku dama shine ma'anan wadribu minhum kulla bana ko ina kuka samu ku daka zalika bi annahum shaqu Allah wa rasulahu wannan shine hukubarsu saboda sun saba wa Allah da manzon Allah kuma har sun nufaci za su yaƙi Allah da manzon Allah don haka ku yaƙe su a madadin su su yaƙe ku wa man yushaqiqi Allah wa rasula duk wanda ya saba wa Allah da manzon Allah fa inna Allah shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba zalikum fadhuquhu na zalikumul azab wal iqab alladhi yu'aqibukum Allah bihi ya ma'ashir al kufar ya ku kafirai wannan abin da kuka ji ukuba ta Allah kenan fa zuquhu ku dandane ta yanzu lil wa anna lil kafirin azaban nar bayan kun mutu kuma akwai azaba ta wuta da take jiran ku waɗannan su ne ayoyin da zamu dauka a yau sauran ayoyi guda uku su kuma zamu dauke su gobe sai mu yi wancan sharhi yanzu a cikin ayoyin da muka ji akwai darusa da zamu dauka darasi na farko cikin darusan da zamu dauka shine da Allah maɗaukakin sarki yake ce mana kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wannan yana nuna mana cewa in Allah ya tashi yanke hukuncinsa Allah baya duba menene kuke so Allah yana duba me kuke bukata ne menene ya dace da ku ba menene yanzu kuke so ba ai Allah yana son muminai wallahu yuhibbul muttaqin inna Allah ma'a alladhina taqaw balladina musim duk sahabbai sun cika amma wannan bai sa sakalcin ya kai ta yadda sai abin da suke so koyi Allah zai ba a'a sai abin da Allah yake so shine zai shi yasa Allah ya fara da cewa kama aka akhrajaka rabbuka Allah ya fitar da kai kuma bayan haka ya ce kuma lakari huna ba sa so ashe ba abin da suke so ne Allah yake yi ba mu bayi ne jama'a ubangiji mu shine ubangiji cewa Allah yana son mu baya nufin cewa sai abin da muke so Allah yake yi mu fahimci wannan da kyau kai bawa ne kuma akan bawa zaka tsaya kuma akan bawa zaka karata duk abin da kake so ka roƙi Allah ko kake neman Allah ya maka in ya ga dama sai ya maka in ya ga dama sai ya maka abin da shi ya ga yafi dacewa wannan tahqiqul ubudiyya ne ga Allah madaukakin sarki an fahimci wannan da kuma sallama wa Allah akan al'amura daga cikin fa'idojin da muke fahimta a cikin wannan shine ashe ilimin mu takaitacce ne yanzu Allah ce wata waduna anna ghaira zati shaukati takunu lakum da bayi suke so a lokacin shine sun fi so wanda za a samu kuɗin nan shi kuma Allah ce ba shi yake so ba wa yuridullahu an yuhiqqa haka amma a ƙarshe da aka zo aka yi yakin an samu tabbatar da gaskiya kuma an zo an samu kuɗin da suke neman sai Allah zai ba su ganima an fahimci wannan sai zama ashe Allah maɗaukakin sarki in ka bi shi a yanda shi yake so sai ka samu kai ma abin da kake so ɗin kuma ka samu abin da kake bukata wanda shine wanda shi kuma Allah yake so sai a samu riba biyu a cikin biyayya ga Allah akwai riba biyu an fahimci wannan ko sannan kullum mu rinka ɗaukawa cewa mu gaskata abin nan da Allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shine yake sani ko kuma ba ku sani ko kuma ma utitum min al-ilmi illa qalila ko da kun sani ma sanin ku kaɗan ne ko kuma wa fauka kulli zai ilimin alim duk yadda ka sani a saman ka kuma akwai wani ilimin da kai baka sani ba sannan daga baya da Allah ya ce na fil haq suna jayayya da kai akan gaskiya wannan yana nuna mana cewa dan adam halinsa ne yawan jayayya an mun karanta a baya hadisin cewa annabi adamu alaihi salamu ya yi jayayya sai kuma 'ya'yansa ma suke me suke jayayya Allah ce wa kanal insanu akthara shay'in jadala dan adam ya fi komi jayayya a cikin halittun Allah dan adam ya fi komi jayayya a cikin halittun Allah wani a duniya fa kenan to dan adam ko an je lahira wallahi sai ya nemi yayi jayayya da Allah yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama ya halifuna lakum in an je ranar kiyama dan adam in ya samu wuri sai ya rinka rantsa rantsewa Allah fa yana cewa shi ƙarya aka masa haka kawai zai mutu ce shi sharri aka masa an zo an kawo littattafan mutum an ce karanta ya karanta da kansa an ce kafa bi nafsika al-yawma alayka hisiba kai da kanka kai wa kanka hisabi sai mutum ya ce wallahi rabbina ma kunna mushriki ni ban taba shirka ba munafukai a ce ku munafukai ne su ce a ah, wallahi mu mu'minan gaskiya ne to haka dan adam yake har a gaban Allah sai mutum ya je yayi musu da gaskiya to shine Allah yake cewa anan halin dan adam ne yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan wannan yana koya maka yadda zaka yi hakuri da mutane in kana bi da su yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine shugaba ba ba sabban su sun sallama masa ba ba duk abin da ya zo musu da shi na gaskiya ne. kuma da ba suna cikin bata ya kawo musu shirya ba amma yanzu gashi yana cewa su kuma suna ce ai ba haka aka ce ba haka aka yi da ba ana ja saboda hali ne na dan adam dabia ce fa'ida ta gaba ita ce wannan abin da sahabbai suka yi din ya nuna cewa sahabbai ba ma'asumai bane ashe suna iya kuskure wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba wani mutumin da yake ma'asumi sai annabi kadai sallallahu alaihi wasallam kowa yana kuskure an fahimci wannan ko kuma kowa ya kai a iya masa gyara manzon Allah shine kadai ba a iya masa gyara aqida ta ahlus sunna ita ce tun daga kan abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba shine second in command ba har umar har usman har ali har sauran al'asharatul mubashiruna bil janna kowa ya taba kuskure an masa gyara to ballantana kuma mu a yanzu ballantana kuma wani malami ballantana wani da ba malami ba don haka kowa yana iya kuskure sahabbai ba masumai bane shi yasa Allah ya ce yujadiluka fil haqqi ba'da ma tabayyan fa'ida ta gaba ita ce wannan ayoyin suna nuna mana cewa sahabbai duk da ba masumai bane su ne khairul umami alal itlaq wa khairu atba'ir rusuli qatibatan ba a taba yin wani annabi da ya samu mabiya da suke da alheri irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sahabbai masu alheri ba ta ya muka gano wannan shine a matsayin na dan adam sun yi jayayya a matsayinsu na bil'adama sun ji tsoro amma tsoron da suka yi da jayayyar da suka yi a ƙarshe an yi yakin ko ba a yi ba akwai ɗaya daga cikinsu da ya gudu akwai ɗaya daga cikinsu da ya nuna gazawa ba wanda ya gaza mutanen nan saboda tsabar alkawari wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an fito da su an ce musu kuɗi za a je nema sun fito don kuɗi daga baya an ce yaƙi za a yi kuma bai sa sun dawo gida ba an zo yakin nan sun gane cewa za a iya cin galaba a kansu saboda su kaɗan ne waɗancan da yawa amma su kakura ba su gudu ba an zo yakin nan ba su riko kayan yaƙi ba waɗancan koda su kaɗan ne sun zo da niyar yaƙi ne akwai dawakai akwai takuba akwai masu akwai kibar waɗannan ba su da shi amma ba su gudu ba waɗannan mutanen an zo za a yi yaƙin nan alhali da an ce musu za a yi wani abu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ce musu Allah ya ce ba shi yake so ba yanzu wannan abun za a yi kuma har sun ja da annabi sallallahu alaihi wasallama amma da suka zo suka gane da yasa su sun ce mu ba mu yarda da magana biyu ba mu in akwai canji a koma gida a sake ɗauko shiri a yanda ake dinna a haka suka ci gaba kai waɗannan mutanen sai da suka kai ga wallahi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bayyana musu balo-balo cewa wannan abun fa ba fahimsa ba ne Allah ne ya yanki cewa fa yaƙi za a yi don haka kar su ɗauka cewa daga shirinsa ne wa yuridullahu Allah ne yake son haka don haka me suka gani kawai yanzu a karshe su bashi final decision za a yi ko ba za a yi ba wallahi su suka tashi suka ce ya rasulullah in dai umarnin Allah ne to ka sani dama muna ja ne saboda muna magana akan ka nemi shawarar mu ne shi yasa muke da ta cewa amma in ka ce Allah ne to mu ba za mu baka kunya mu yi irin yanda mutanen annabi Musa suka ce wa annabi Musa fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun 'a mu abin da zamu ce maka shine fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun ka wuce gaba da kai da ubangijinku da kai da ubangijinka ka jagorance mu a yakin nan mu kuma muna tare da kai kuma za a yi yaƙi za a mutu za a rayu tare da mu nan nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake gadara da waɗannan mutane waɗannan mutane ba su ba shi kunya ba wannan shi yasa suka zama khairul ummati ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum in ba sahabbai ba wallahi ba wanda zai iya wannan ka tuna da yadda mutane suke da bala'in jayayya da yadda mutane suke da tsananin wato musu da yadda suke da son abi son ransu gashi suna da yawa amma dukkan su gaba ɗayan su ba wanda ya juya wa ma da'ufu wa mastakanu ba su raunana ba kuma ba su juya baya ba haka suka tsaya kuma haka aka yi wannan abin tare da su Allah ka kare yarda ga sahabban annabinka sallallahu alaihi wa sallam abin da yasa fa'ida da za ku gane nan ita ce wayannan mutanen fa yan adam ne irin mu kuma zuciya suke da ita irin tamu yanda kake so rayuwa haka suke so yanda zuciyarsu za ta iya sa su yi musu namu haka su ma suna da irin wannan zuciyar amma imanin su ne ya kai ga duk da wannan abun nasu na bil adama da dan adamtaka irin tamu amma suka tsaya aka yi wannan yakin da su har sai da aka ci nasara tare da su suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi in kogi ne ka fada a ciki mu ma za mu fada a ciki fa'ida ta gaba shine muna fahimtar cewa su sahabbai in kaga suna ja ba su gama gane abu bane sannan koda sun gane kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su dama ne akan su shiga ciki a ja da su shi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan fito ma sahabbai wani lokaci a matsayin aboki wanda za a yi mu'amala ta yau da kullum ciniki tare a yi hira tare auratayya tare da sauransu wani lokaci kuma yakan zo a matsayinsa na annabi wanda in ya faɗa dole a yi nan baja wani lokaci yakan zo a matsayinsa na alkali ta yadda in ya zo sai ya baka dama ka ce kai ma ka ce daga baya yi hukunci wani lokaci yakan zo a matsayin shugaba na siyasa mai mulki wanda zai yi ne gwargwadon abin da siyasa ta lokacin ta bukaci a yi don haka annabi sallallahu alaihi yana da riguna kala kala wanda yake fitowa da shi a wurin sahabbai to wani lokaci in ya fito musu sai su fara yi a matsayinsa na mutum kamar su abokin shawara abokin hulɗa shi yasa zaka ji an yi musu shi yasa zaka ji ya faɗa sun faɗa saboda yana ba su irin wannan right in freedom of expression shi yasa kafin a fito ai sai da ya kira su ya tambaye su shawara inda tun farko hukuncin Allah ne da sai ya ce musu Allah ya ce a fita kaga nan ba za a tsaya ana ja ba amma tun farko da ya ce musu me kuka gani za mu fita akwai runduna ta wanda suka ɗebo kaya kaga nan yayi shawara da su shi yasa har aka je gaba ma suka ci gaba da ja daga bayan da ya tabbata kuma su idan idza araful haqqa ittaba'uhu in suka gane gaskiya sai su bi bambancin su bambancin su da mu kenan mu kuma yanzu bayan an gane gaskiyar ta bayyana to a lokacin ne kuma mutum ma tunda yanzu duk abin da ka ji na annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba batun annabi yana baka shawara ko annabi matsayin abokinka ne ko sa'anka ne kamar yadda yake gare su ka riga ka sani a matsayinsa na annabi ya fara amma mutum ya kiji kuma ya ƙi gani kuma ya ƙi Allah ya samu dace fa'ida ta gaba ita ce wato <clears throat> manufar jihadi a musulunce da manufar musulunci akan jihadi shine tabbatar da gaskiya kamar yadda muka faɗa jiya cewa wannan surar za ta koya mana wannan yanzu gashi mu karanta wannan duk abin da muka ji a cikin wannan daga farko zuwa ƙarshe ya nuna mana cewa ba manufar Allah akan ayyaki shine saboda a ga an kashe mutane ba inda haka ne da tuntunin sai Allah ce a shirya a aje a musu kwaran kwatsa a makka haka ne inda Allah ya ga dama da sai ya ce kawai ku ɗebi kayan yaƙi aje can inda kuke kuje ku yaƙe su ku kashe su ku kwato dukiyarku ni kuma zan turo muku da mala'iku su taya ku amma ba ai haka ba ayin Allah ya so za a iya cin nasarar za a iya bin su har makka tunda ya ce zai turo mala'iku amma ba a taɓa yin haka ba sai nuna asalin manufar musulunci ba shi ne kawai aje a yaƙi a kashe mutane ba duk wanda ya ɗauka wannan shi ne manufar musulunci cewa a kashe mutane kawai su mutu to wannan bai fahimci musulunci ba kuma ya gurguwa fahimta kuma ya ƙara karanta musulunci ya ƙara fahimtar waɗannan ayoyi da kuma tarihi zai gane cewa ba manufar musulunci a kan yaƙi shi ne kawai a ga an kashe kafirai ba inna manufar musulunci ita ce kawai a kashe kafirai to da duk inda ka kashe kafiri kayi daidai kuma inda haka ne da annabi ya fi ka yi da ba a samu kafiri ko ɗaya ya rage ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi ya mutu ya bar kafire ko bai bar su ba ya bar su ya zauna da kafire a matsayin makwabta ko bai zauna da su ba ya zauna da su ya zauna da su a matsayin yan gari ɗaya kai har annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna a Madina an rubuta constitution inda da ake ce masa sahifatul Madina wanda aka zauna da shi da Yahudawa waɗanda su suka fi kowa gaba da shi sama da ma mushrikan da suka koro shi a garin su a Makka amma Allah ya zauna da su ya yi zaman lafiya har sai da suka karya alkawarin wannan constitution din kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su jama'a an fahimta kuma inda manufar musulunci ita ce kawai a ga an kashe kafiri kawai a zubar da jini shine manufar musulunci to da lokacin da annabi Musa alaihi salam ta hanyar kuskure ma ya kashe kafiri to da yabonsa Allah ya yi amma Allah cikin suratul qasas ya ce mana annabi Musa ya samu ana fada tsakanin musulmi da kafiri kafirin kuma shine azzalumi ya taimaki dan uwansa yadda ki wannan wannan wannan abokin gabansa kuma wanda shine bai da gaskiya amma ya fadi ya mutu kuma ba ya dake shi bane da niyyar mugunta sai don saboda ya tare shi kada ya ci gaba da zalunci amma ya fadi ya mutu amma a haka annabi Musa ya ce qala rabbi in inni zalamtu nafsi faghfirli ya Allah ni na zalunci kaina me zalunta kai din shine na kashe kafiri ba tare da haƙƙi ba wanda ya kamata ya kashe shi ko da a ce laifin yayi shine hukuma ni kuma ba hukuma bane faghfirli ya Allah ka gafarta mun Allah don ya nuna mana da gaske abin da annabi Musa ya kuskure ne sai Allah ce faghfara lahu sai Allah ya yafe masa ashe ba ko ka kashe kafiri haka shine manufar musulunci ba a'a akwai abin da ke iya jawo dalilin jihadi wanda shine sai don a tsaye da gaskiya kuma a kau da barna amma in ba wannan ita ce manufa ba to ba manufar musulunci ita ce kawai a ga an zubar da jinin kowa wai don shi kafiri ba jama'a an gane wannan sannan muna fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa wato asalin wato muminai da samun nasara a gare su yana daga Allah ne shi yasa Allah ce iz suna rabbaku kuma lalle ashe Allah kadai shine maishi kuma mai taimakon muminai haka duk halin da muminai suka ciki su koma ga addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya shiga wannan yakin kafin ai wannan yaki ya kwana yana addu'a mu kuma yanzu addu'a nawa muke akan Allah ya ɗaukake mu Allah yi wane ne haka sai kun yi addu'a kun nemi taimakon Allah kun yi aiki kuma kafin Allah ya ji har ya samu ya baku ɗaukakar da kuke nema kuma Allah madaukakin sarki shine ghiyathul mustaghithin sannan mun fahimci cewa na rabbakum kuna neman gausi a wurin ubangiji ku ashe ba wani gausi sai Allah ba wani wai shi gausi Allah ya ce na rabbakum babu wani mai taimakon mutane in sun shiga halin kakanikayi su kira sa ya taimake su amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah akwai wani ba Allah ba babu kowa in banda Allah madaukakin sarki don haka babu wani gausi sai Allah abu na gaba muna fahimtar cewa wato Allah madaukakin sarki yana karban addu'ar wanda yake da rauni annabi sallallahu alaihi da shida da sahabbansa anan sune dan kadan sune sune sune killa amma Allah madaukakin sarki ya ce wa nuridu anna munna ala alladhina stud'ifu fil ard sannan kuma mun fahimci cewa in Allah ya tashi bada taimako Allah yana baka sama da ma abin da ka nema annabi ya nemi kawai ci nasara ne istassagi tuna rabba Allah ka taimake mu kawai mu ci nasara sai Allah ya ce ba nasara kawai zan baku ba sai Allah ya turo musu da abubuwa ga kadan daga cikin abin da Allah ya basu bayan addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> na farko madad Allah ya turo musu mala'iku guda nawa guda dubu daga baya suka ninku zuwa dubu uku na biyu Allah ya aiko musu da albishir wa ma ja'alahu Allah illa bushra na uku Allah ya tsiro musu da attumanina wa tatma'inna bihi qulubukum nutsuwar zuciya Allah ya tabbatar musu da isbatul aqdam tabbatar da kafafunsu Allah ya tabbatar musu da annasru wa man nasru illa min indillah samun nasara Allah ya tabbatar musu da idkhalur ru'b fi qulubil ladina kafaru sanya tsoro a zukatan waɗanda suka kafurta Allah ya saukar musu da wato kuma ba su daman su yi yaki kuma ya koya musu yadda ake yakin yace fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kull banan har yanda za a yi yakin da yanda da inda za a daka sai da Allah ya koya musu sannan kuma Allah ya kara musu da cewa yughashikumun nu'asa amanatan minhu ya saukar musu da gengedi domin su samu nutsuwa kuma domin Allah ya ba su aminci a cikin ransu su daina jin tsoro yarbit ala qulubikum don Allah ya daure zukatansu wannan duka Allah madaukakin sarki ya ba su bayan addu'a ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ashe Allah kakan iya yin addu'a sai Allah ya baka kuma ya ƙara maka don ka koma wurin Allah kar ka roki kowa ba wanda yake bayarwa sai Allah sannan kuma abu na ƙarshe da zamu iya fahimta a cikin wannan shine duk yadda bawa Allah maɗaukin sarki ya alkawarin zai taimake shi baya nufin shi kuma bawa sai ya koma ya kwanta don Allah ya ce zai taimaka sai ka ce Allah zai je da kansa a Allah ya ce zai taimake ka amma waman nasru illa min indillahi azizil hakim amma Allah cewa yayi walau sha Allahu lan tasara minhum inda Allah ya so da sai kawai je yakin da kansa walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'd Allah yana so ku je ku buga ne da kanku saboda su ji tsoron ku kuma Allah ya sanya tsoron tsoronku a zukatansu shi yasa Allah sai ya sa ku roƙa ya karɓa amma ba wai sai ku je ku kwanta sai Allah ya yakin da kansa ba ku za ku je ku yi da kanku abinda muka faɗa a cikin wannan darasi ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh